akwai tambayoyi da aka rubuto a karatunmu na jiya mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam mutum ne ke da kudi a banki daga february 27 kudin sun kai miliyan hudu da dubu ɗari biyar kudin ana taba su kuma ana depositing amma ba su taba gaza miliyan biyu ba har shekara ta kewayo question number one zakana kansu amsa zakana kansu yana da kudi miliyan hudu da dubu dari biyar tun daga watan february a ah, ko da yake barin ƙara fahimta shi ina nufin february din nan da ta wuce february nan da ta wuce march april may june yanzu wata hudu kenan babu zakka a kan shi amma in yana nufin february na wancan shekarar ne to har ma an biyo shi bashi ko ba haka ba in februarin waccan shekarar 2017 to an biyo shi ba shi, in februarin wannan shekarar ne zakka ba ta haukan shi ba Shi ne ya ce daga february 27 kudin sun kai 4.5 kudin ana taba su kuma ana depositing amma ba su taba gaza miliyan biyu ba ok to ya ce ba su taba gaza miliyan biyu ba har shekara ta kewayo to ana bin shi bashi kenan ya ce shekara ta kewayo daga february 27 ya ce shekara ta kewayo to ai yanzu muna watan june kaga an biyo shi bashi abu na farko abu na farko barin taimaka mai da wani lissafi barin taimakawa mai tambaya da wani lissafi wato february 27 yana daidai da wani wata ne na musulunci a ah, a watan jabuwari 2017 shekarar da ta wuce ya yi daidai da 30 ga watan juma'a awwal february 27 2017 shi ne 30 ga watan juma'a awwal idan mai tambayan nan yana kallon mu a tv ko kuma yana jin mu a rediyo ko kuma ya halarci wurin wannan karatun to ya ɗauka ya ɗau biro da takarda ya rubuta kar ya sake lissafin zakka da watan bature januwari february march zuwa disamba kar ya sake ba daidai ba saboda watan bature kwanakin shi ya fi yawa watan bature yana kwana 365 watan musulunci kuma a shekara watan bature na kwana 365 a shekara watan musulunci na kwana 300 da nawa da hamsin da 54 kaga an samu bambancin kwana 11 tsakanin watan musulunci da watan bature a duk shekara ana samun bambancin kwana kusan kwana 11 da wannan kwana 11 idan kirga shekara goma sai ga an samu kwana nawa ɗari da goma idan ka kirga shekara talatin sai ga an samu kwana ɗari uku talatin idan ka ƙara shekara uku sai ga an samu shekara ɗaya ta cika idan haka a duk shekara talatin da uku a shekaran bature a shekaran musulunci shekara talatin da hudu ne an gane shi sa Allah ya ce kamar yadda wasu malamai suka fassara wa labisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina to salasa mi'atin sinina bilkamariya qamariyya wa zadu tis'a bil shamsiyya shi yasa shekara 300 a kirgan watan musulunci shine shekara 309 a kirgan watan bature duk shekara 100 ana samun bambancin shekara uku in talatin da uku a kirgan watan Januwari zuwa Disamba to a kirgan watan al-muharram zuwa zulhijja shekaran ka 34 ne saboda haka wanda ya wannan tambaya na sauƙaƙa me na fito mai da lissafi 27 February 2017 shi yake daidai da 30 ga watan Jumadal Awwal sai ya rubuta daga yanzu zakkan shi za ta dinga yi ne a duk 30 ga watan Jumadal Awwal yanzu ka gani Jumadal Akhir Rajab sha'aban ramadan ya yi jinkirin wata hudu yana cikin fitina yi maza maza ya fitar da ita kuma daga nan ya sani duk talatin ga jumadar awal zai zakka wannan kenan a tambayar shi ta farko kenan sai tambayar shi ta biyu ya ce yaya za a yi lissafi to na farko dai maza maza ya fitar da zakka in abin da ke hannun shi idan yana tunanin bai yi ƙasa da abin da ya mallaka ba a jumadal awwal kaddara a jumadal awwal yana da naira miliyan biyar yanzu a ramadana yana da naira miliyan shida to abin ya zo da sauki in ya san nawa yake da shi a ƙarshen jumadal awwal sai ya kirga ya raba shi kashi arba'in kaga idan miliyan biyar gare shi to ga zakkan shi zai kama 125 a 30 ga watan jumadal awwal sai ya fita yi kokarin in ya gane nawa gare shi madalla idan bai gane nawa gare shi ba wanda yanzu abubuwa duk sun yi sauki sosai daga ya rubuta applying na statement of account idan kawai ya ce a buy statement of account ɗin shi daga ɗaya ga watan february zuwa ƙarshen watan february za a bashi ɗaya ga watan february zuwa ƙarshen february na wannan watan kaɗai za a ba shi sunan awakan zai san nawa ne yake da shi zai yi zakka a ala'ayi hal dai a bashi ya biyo shi ya kokari kuma ya gaggauta biyan wannan bashi na Allah a tambaya ta gaba assalamu alaikum malam Allah ya kara maka ilimi mai amfani amin dan girman Allah abokina yana bukatar addu'an ƴan uwa musulmi yana training a gidan sojan ruwa navy to muna fata Allah subhanahu ta'ala ya karfafa mai zuciyar shi Allah ya taimake shi Allah ya bashi nasara da shi da sauran ƴan uwanmu waɗanda suke neman ayyuka daban-daban da waɗanda suke yin jarabawa yanzu ana zana jarabawa ko to muna fatan Allah ya ba su nasara Allah ya ɗaukaka mu da su baki ɗaya akwai sauran tambayoyi ta hanyar WhatsApp mai tambaya ke cewa assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam mutum zai iya sanin ma a mutum zai iya sakin matansa da jinin biki ma'ana matar shi ta haihu Ba ta gama jini ba jinin haihuwa yake tambaya zai iya sakinta bayan ba ta gama jinin haihuwa ba Ya ce. wato bata wanka ba mai tambaya wane wane daga bauchi ai ba su na faɗi sunan shi ba ko? kan na faɗi sunan shi kuma ya zawa fitina iman eh wani su matan neman fitina suke wani sai ce shi nan ya ma ke ni a ina ya kai sakin wallahi a gidan tv ya aika na ji malam ya karanta ya sake ni kawai sai gida a'a to ba zan faɗi sunan shi ba na'am wannan tambaya ce mai kyau wato in kun kula tunda muka fara azumi an ta rubuto tambayoyi game da matsalolin da suke da alaka da jini na al'ada jini na al'ada ya kasu kashi uku da akwai a jinin haila akwai jinin biki da akwai kuma jini na istihaba kowanne da akwai hukunce-hukuncen su daban-daban an ta yin tambayoyi akan waɗannan matsaloli na jini tun daga tun daga ainihin farkon azumi har zuwa yau a takaice bai halatta mutum ya saki matar shi tana jini jinin haila da jinin biki jinin istihaba ya halatta ya sake ta idan tana jinin haihuwa baya halatta a sake ta in tana jinin haihuwa saboda Allah ya ce fatalliquhunna li'iddatihinna ku sake su sakin da za su fara kirgan idda to za ta fara kirgan idda ne tana cikin sarki tana cikin sarki za ta fara kirgan idda daga ya sake ta tana da sarki tana ganin al'ada sai ta ce to nayi sarki daya sarki daya na ya cika ƙwar'i ɗaya na ya cika tsarki na biyu tsarki na uku tana ganin al'ada shi kenan za ta ce ta gama saboda haka fa ko hunna hinna ana sakin mace ce tana tsarki in ya sake da tana cikin jinin biki ya za a yi ta fara kirgan tsarki kuma ai tana cikin jini ba zai yiwu ba Don haka sai a kula da wannan a kiyaye Allah subhanahu Ta'ala ya shirye mu kuma shi saki ba shi bane mafita a cikin dukkan al'amurra a yi ƙoƙari a sasanta a samu fahimtar juna shi ne abin da ya fi alkhairi saki fitina ne a tuwar tambaya ce mai kyau ya ce to shari'a ta ce fatalliku hunna da iddata inna ayar ƙur'ani in za a saki mace a sake ta daidai lokacin da za ta fara kirgan idda shine tana cikin sarki Don haka ba za a sake ta tana haila ba ko tana biki sai ce to wanda ya sake ta tana hailan ko tana bikin fa sakin yayi sakin yayi za a kirga a matsayin yayi saki daya za a ce yayi daya ɗaya kenan kuma shari'a ta ce ya dawo da ita punishment kenan saki yayi kuma ya dawo da ita idan ya dawo da ita ya rike ta har ta sake yin tsarki ta yi tsarki daga wannan al'adar ta yi haila ta yi tsarki sannan kuma ya sake sakinta idan ya so amma wannan sakin na farko yana nan sakin farko yana nan shi ya sa abdullahi dan umar radiyallahu anhu da ya saki matar shi tana haila da aka tambaye shi to yaya matsayin wannan sakin ya ce to me zai hana kuwa me zai hana a kirga da wannan sakin kuwa saboda na yi wauta na sake ta tana haila ne ba za a kirga ba shekul islam ibn taimiyya da shekul islam ibn kayyimil jauziya suke ganin cewa wannan saki bai yi ba suka ce ai sakin bidi'a ne don haka baya yi a shekh muhammad nasiruddin al-albani a cikin littafin shi ul galil fi takhrij manar sabil ya yi dogon bayani a nan ya yi raddi ga ibn taimiyya da ibn qayyim ya tabbatar da cewa ainihin a wannan sakin ya tabbata da akwai sakin kuma ya dawo da ita tana haila ya sake ta ya dawo da ita ba tana haila ba ta gama haila ta yi tsarki sannan ya sake ta in ya ga dama kuma ya riƙe kayan shi wannan shi ne akwai tambayoyi da aka rubuto assalamu alaikum wa rahmatullah a kwana nawa ne ya halatta in sauke alkur'ani mai girma a kwana uku karkai kasa da kwana uku amma kana iya yin wata ɗaya ma don Allah malama ne hukuncin ƙwallon kafa a musulunci Ƙwallon kafa idan babu caca a ciki idan babu tozartar da lokacin sallah a ciki idan babu cakuduwan maza da mata a ciki idan babu bayyana tsaraici a ciki to ya halatta na gama ku da aiki yanzu a cikin azumin nan a cikin azumin nan ran nan ake faɗa min wai an yi wani match kwanakin baya ko wallahi an faɗa min cewa wai da akwai wanda suka je gidan kallo da abincin buɗe baki abincin buɗe bakin shi da shi ya tafi filin gidan kallon kwallo don haka ranar wai an ce ko za a fara masu ɗin ko takwas saura kwata ne ni dai daga baya ake ban labari to an ce da dama cikin yan kallon nan ba su sallar isha ba ba su tarawi ba sai bayan da aka gama ta. wasu da abinci suka je gidan kallon kwallon da kwanansu saboda masifa malam Allah ya sauki. malam da wanne zaka ji malam ga talauci satellite din ma ka siya a gidan ka ta baka da shi saboda siya kuma sallah ma baka da ita saboda siya ai talaucin yayi yawa malam ba Allah ba duniya wallahi malam ko mutum ma ya nemi Allah assalamu alaikum wa rahmatullah malam menene ingancin hadisin na na Aisha radiyallahu anha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya wuce rakawoyi 11 a cikin dare wannan hadisi ne ingantacce ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya wuce raka'a goma sha ɗaya a cikin ta ce ma za da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadana wala fi ghairihi ala ta asharata raka'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a watan azumi ko ba a watan azumi ba baya wuce raka'a goma sha ɗaya da daddare an gane to kaga wannan hadisi ne da yake ingantacce annabi baya wuce wa'annan raka'o'i amma abin da ya kamata mu sani shi ne, da akwai abubuwan da annabi ya aikata wanda za a ce bai taɓa yin sama da haka ba amma kuma ba ana nufin mu kada ni sama da hakan ba ne misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi har ai tsammanin baya sha yana sha har ai tsammanin ya daina azumin nafila amma da yi azumin annabi Dawud yau ya sha gobe ya huta yau ya sha wannan azumin yana da wahala amma kuma saboda annabi bai yi ba ya nuna cewa bai halatta ai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi azumin tasuwa ba a rayuwar shi har ya koma ga Allah Ashura yake yi yace in Allah ya kai mu shekara mai zuwa zan hada ta da tasuwa kafin shekara mai zuwa da ma yin wannan magana tashi bayan wata biyu da yin maganar shi Allah ya karbi shi don haka nan bai azumin kasuwa ba mu kuma muna yi banda wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin raka'a biyu bayan sallan azhar salloli ratibai ko hudu kafin azhar biyu bayan azhar shin wannan ya nuna cewa haramun ne kai wata nafila banda raka'a biyu ta bayan azhar saboda ba a ruwaito annabi yayi nafilfilu ba tsakanin azhar da la'asar yanzu kenan banda raka'a biyu ko raka'a hudu bayan azhar ya haramta kai wata nafila kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in aka yi sallan magariba yana shiga gida yayin nafila raka'a biyu to shin wannan ya nuna cewa ya haramta kai wa'ansu nafilfilu banda raka'a biyu na bayan magariba tsakanin magariba da isha in ka ce ya haramta saboda ai annabi guda biyu kaɗai yake yi tsakanin magariba da isha to abinda malamai suka ce shine da akwai annawafil almutlaqa akwai annawafil almuqayyada akwai nafiloli mutlaqa wanda annabi ya ce a inni ala nafsika bi kasratu sujudi wani sahabi ya ce ya rasulallah ina so na kasance tare da kai a aljanna annabi ya ce ka taimaka min da yawan nafilu babu iyaka dan haka da akwai da akwai annawafil almuqayyada sallan walaha raka'a biyu ko hudu ko takwas to kayi takwas din nan da niyan walaha ka same su ka aje kuma kana da daman kana da nishadi da karfi da lafiya zaka yi wa'insu natul filu kafin a kira a zahar wannan ba wanda ya hana ka babu wanda zai ce haramun ne kai wata nafila daga ketowar rana zuwa a zahar sama da raka'a takwas in an ce dan me ya ce to ba a ruwaito annabi yayi ba da akwai annawafil almutlaqa wa'anda suna cikin a'inni ala nafsika bi kasrati sujudi wa'annan mutlaqa ne shi yasa za ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna yin ƙari akan wa'annan raka'o'i din guda 11 hadisi ne ingantacce na san su malamai sun yi magana kan rashin ingancin shi amma hadisi ne ingantacce cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi sallar tarawih raka'a 21 sun yi ta raka'a ɗaya wannan ingantaccen asari ne daga sahabban annabi kuma ba in ba ne. shi yasa ga wannan abin ya biyo a masallacin Madina masallacin Makka har yau suna wuce goma sha ɗayan nan saboda lalle ta tabbata sahabbai sun wuce sun yi raka'a ashirin da wani abu da ingantaccen madogara a malam idan hadisin ya inganta me hukuncin mai yin tarawih da tahajjudi nayi bayani akai dan haka ya alatta mutum ya zo ya tarawi yana da lafiya da karfi kuma ya dawo a yi tahajjudi da shi amma kar ya maimaita wuturi sau biyu assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara mu malam lafiya amin ina so a kara mun bayani akan wahida to to ko waɗanda ake cewa menene Ƙur'ani? to gaskiya ban gane tambayan ba a sake rubutowa ba ta karantu ba assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh Allah ya saka da alkhairi amin malan sallar tahajjud ta da lasifika fi ko ba lasifika a tambaya ta farko kenan ya danganta da mutanen da suke bin sallah mu nan masallacin mu muna da mata da suke sallah a sama ko ɗauke wuta aka yi sallarsa ta lalace ko ɗauke wuta aka yi waccan shekara yanzu jiya muka fara ta hajjudi waccan shekarar mun fara ta hajjudi a hankali a hankali kafin ka ce haka maza sun cika masallaci har waje kafin ka ce haka mata sun cika sama har waje in aka samu matsalan ɗauke wuta sallar mari gaba ɗaya sai ta rikice ga su a masallacin amma sallar sai ta rikice saboda akwai bukatar ajiyar da su manya-manyan masallatai idan babu lasifika sallar ba za ta yiwu ba sallar za ta rikice ba za a san an yi ruku'u ko sujada ba saboda haka idan masallacin ana bukata amma kun ga masu itikafi in suna yin tahajjudi za a ga su ba sa sa lasifika saboda su kaɗai ne a cikin masallacin masu yi itikafi ne kawai da haka ya danganta inda akwai bukata a sa in ba bukata kar a sa tambaya ta biyu idan mutum ya sallar tarawih ya samu falalar daren ya samu kwallon daren lailatul qadr ko bai ko yi tahajjudi ba farai kuwa in kai tarawi bayan liman ka samu daren lailatul in sha Allah ko baka yi tahajjudi ba sannan malam ina roƙon a taya mu da addu'a ina cikin wata damuwa Allah subhanahu wataala dan tsarkin sunayen shi ya yaye maka damuwarka assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara Allah ya kara ma malam lafiya ya kare ka sharrin mutum da na aljan amin amin malam tambaya na anan kuma kuma duka Allah ya kara muku lafiya ya kare ku da sharrin mutum da na aljani au nawa ne ba za a ce amin ba amma ku na ku za ku ce amin in an mun addu'a ba za ku ce amin amma ku in ne muku za ku ce amin ni ba a so na to yace tambaya na anan shine wannan dan Kaduna ne tambaya na anan tambaya ta ko tambaya mace ce tambaya na anan ita ce malam ana fama da larura koda wato kidney dukkan gefen da ciwon ulcer da typhoid ne da to da ciwon ulcer da typhoid domin likita ya ce ya kumburan min hanji wani lokaci cikina yana kumbura kuma gashi shekaru na ah, ba su fi goma sha takwas ba domin sai wannan to malam ina bukatan taimakon addu'ar a domin ko azumi ba na iya yi ga shi kuma iyaye na talakawa ne a abinda za mu ci wani lokaci gagara yake yi a to wannan baiwar Allah da ta rubuta wannan tambaya Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mata ciwon nan da yake damunta ina roƙon Allah dan tsarkin sunayen shi Allah ya yaye mata ta yi ƙoƙari ta samu habbatus sauda da zuma ta dinga cakuɗawa tana haɗawa tana sha da safiya kafin ta ci komai ta dinga samu tana sha daidai gwargwado habbatus sauda da zuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya magani a cikinsu Allah ya yaye mata wannan larura da ke damunta abubuwa ne na ban tausayi ciwo ne wanda a waɗansu ƙasashe ba abin tashin hankali ba ne idan ka je ƙasashen waje za ka ga mutane suna zuwa ana musu wankin koda, mutum za a gan shi a gado ga injin nan yana mai wankin koda, yana safuletin yana karanta jarida abin shi ko da remote hannun shi yana kallon satilar abin shi an gama kawai ya tashi abin shi ba su ɗauke shi a matsayin komai ba ko cututtuka da dama wanda sun zama annoba sun zama bala'i a ƙasar mu amma kuma za a ga a ƙasashen waje kamar da akwai cutar ba babu ba amma kuma ba a ɗauke ta wani ciwon kai ba an riga an yi maganin abu kuma ƙasarmu mu ba ta rasa arzikin da za a iya maganin irin waɗannan cututtuka ba ne muna roƙon Allah ya azurta mu da shugabanni na ƙwarai waɗanda za su tausaya mana a ceto rayukan al'umma abubuwa ne ma saukin sha'ani wallahi amma kuma ainihin muna fama da sakaci Allah ya mana maganin abun hakan nan masu mu ga inda za su zuba jarinsu na kiyama a taimakawa talakawa a taimakawa marasa lafiya yau mutum ya ware wa'insu makudan kuɗi ya siyo wa'annan injina na wankin koda ya zuba su a asibiti a aƙalla a ɗan sanya wani kuɗi ƙanƙani domin sabis ɗin injinan da kulawa da su duk wanda yake da shi a ba shi dama ya je a dinga mai wankin koda ya ɗan biya wani kuɗi ɗan naira ɗari uku ɗari biyar a mai wankin koda a dinga tara kuɗin saboda ainihin maintenance da sabis to duka abubuwa ne wanda ya kamata a dinga kulawa da shi amma gwamnati muna kokawa su ma masu kuɗi muna kokawa Eh, duka tausayi ya yi karanci an riga an zama samun ɗan tsako a samu a guji dangi samun ɗan tsako ba samun ba inda za a zauna a ci to shi ne rayuwarmu kaga mutum ya samu ya sheka da gudu ya ingila ya dawo ya sheka da gudu ya yi dubai ya tsallaka da gudu kamar ɗan tsako in ya samu kyankyaso ya dinga sheka gudu kenan samun ma ya zama zai bala'i to hakan nan rayuwar mu take mu ma yanzu kowa ya samu ya dinga guje-guje kenan ba zaman lafiya Allah ya mana maganin abin za mu ci gaba daga inda muka tsaya a muna cikin surata ali imran ayata nawa 96 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن, أو إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات فيه آيات بينات مقام إبراهيم نعم ومن دخله كان آمنا نعم ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا نعم ومن كفر فإن الله غني عن العالمين na'am alhamdulillahi rabbil alamin kamar yadda muka sani a jiya mun karanta wannan aya kuma wannan aya ce magana akan masallacin Ka'aba hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu al-Imam al-Bukhari ya rawaici wannan hadisi babun ayyu masjidin wudi'a fil ardi sunan babin kenan wani masallaci ne aka fara sanyawa a bayan ƙasa al-imam al-bukhari yace haddathana musa bin isma'il قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال سمعت أبا ذر أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال يشي قلت يا رسول الله nace ya manzon Allah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal wani masallaci ne aka fara dorawa a bayan ƙasa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al masjidul haram masallaci ne alfarma qala qultu thumma ay nace daga shifa qala al masjidul aqsa masallacin aqsa qultu kam kana bainahuma nace tsakanin wancan masallacin da wancan masallacin gwargwadon shekara nawa qala annabi ce arba'una sana shekara arba'in masallacin ka'aba ya girmi masallacin baitul maqdis thumma ma adrakatka as-salatu ba a dufa salli sannan duk inda sallah ta same ka to sai ka sallata fa inal fadla fihi domin falala yana cikin a wannan salla, da kuma duk inda sallah ta same ka kasa ko ina wurin salla ne wannan hadisi ya nuna matsayin a masallacin Ka'aba da cewa shine masallaci na farko da aka fara ginawa kuma jiya ne bayani akan cewa masallacin shi shine masallacin da ake auna nauyin musulmai da shi idan ana so a san muna da nauyi ko ba mu da nauyi to masallacin Kudus shi ake jinjinawa idan makiya Allah suka cicciba masallacin Kudus, suka jinjina suka gabe da nauyi a wurinmu to sun san cewa ba mu da ruhi ba mu da wani abu kisa ko da yaushe wannan shine abin da ake dubawa ai za ka gani ko da aka yi mulkin mallaka an yi mulkin ƙasashe da dama amma ita ƙasar saudiya za ka ji ba sa yin bikin ranar karɓar 'yancin kai ba sa yi su ɗan saudiya dama ba a yi colonizing ɗinsu ba ba su da colonial master ita ƙasar saudi arabia suna yin bikin ranar da suka cure ne suka zama ƙasa ɗaya suka zamo almamlakatul arabiyyatu saudiyya ne ranar da suke murnan ta kewayo sun cure sun zamo ƙasa ɗaya amma ba ranar da wani ba ture. ya zo ya mallaki makka da madina ba a'a tun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci makka da yaƙi ba a ƙara samun wani arne ya zo ya kwace makka ba ko tura mulkin mallaka ba su zo sun ce sun kwace makka ba can dai aka yaƙin duniya na biyu aka yarjejeniyar da za a yi aka kifar da daular turkiya shikenan ainihin aka samar da masarautu a kewayen larabawa sarkin jordan sarkin ina ne aka rarraba masarautu sannan kuma da hukumomi amma masallacin baitul maqdis turawa sun kwace shi kuma ya kasance a ƙarƙashin kulawan ƙasar ingila to a lokacin nan ne bayan duk alƙawurran da turawa suka yi wa larabawa sai suka saba saboda a lokacin turawa sun yaudari larabawa akan su haɗa kai a yaƙi turkawa daular turkiya sun nuna wa larabawa turkawan nan ba larabawa ba ne suna da nasu yaren amma turkawa su suke da mulki su suke mallakan duka ƙasashen larabawa saboda haka turawa suka ce larabawa su ba da haɗin kai a kifar da daular turkiyya su kuma lokacin kun dai san abin da ya kawo yakin duniya na biyu hitila ƙasar Jamani, da yaƙe-yaƙen da aka yi su kuma daular turkiyya a lokacin sun shigarwa ƙasar hitila ƙasar Jamani sun ba shi haɗin kai da haka sai ya kasance daular turkiyya da ƙarfin da take da shi a misira da sudan da kasashen Siriya da kasar Iraki da sauran kasashen Larabawa sai dole da har zuwa kasar Turkiyya din da sauran kasashen Yugoslavia wayannan kasashe duk suna karkashin daular Turkiyya, da wayansu kasashe na kudancin kasar Rasha da wani bangare na Europe sai daular Turkiyya ta shigar wa kasar Germany Hitler ta mara ne baya aka yakin duniya na biyu kayar da hitila cin hitila da yaƙi wanda kuma ya zama bittali shine cin ƙasar Turkiyya da yaƙi da aka tura suka nemi larabawa su taimaka musu su shigan musu a kada ƙasar Turkiyya. in an kada ƙasar Turkiyya suka yi wa sarkin jordan alkawarin cewa za a ba shi daula hashimiyya rudi iri-iri da ƙarairayi iri-iri suke wajen larabawa aka kifar da daula Turkiyya. daular Turkiyya ta rushe daga nan aka wayi gari ƙasashen musulunci ba su da shugaba ɗaya ba su da kalma ɗaya wanda a da ana ɗaukan kwaman daga ƙasan Turkiyya daga istanbul daga baya gaba ɗaya ƙasar ta koma turkiya duk ƙasashen aka ruguza su to lokacin turawa suka yaudari larabawa cewa ai kasar kudus ai ta ci tun kafin turawa su bar kudus aka fara samun sabani tsakanin yahudawa da larabawa yahudawa suka dinga yau hijira daga turai saboda belford na kasar ingila ya musu alkawarin zai ba su ainihin falastin suka fara wai hijira turawan ingila ba su bar falastin ba sai da suka tabbatar da cewa yahudawa sun yi yawan da za su iya kara kansu sun taho daga turai daga amerika daga rasha daga ina ne sai da turawa suka tabbatar yahudawa sun yi yawan da za su iya kara kansu dare ɗaya suka ce za su bar falastin da suka tashi barin falastin duk waɗansu bataliya bataliya tasu da waɗansu bariki barikin sojojin ingila da makaman da ke ciki duk sai suka bar wa yahudawa suka tafi to tun daga nan bala'i ya fara har yau tun daga nan bala'i ya fara har yau wanda har an kai yan kwanakin baya kaɗan ainihin yahudawa sun tabbatar da cewa falastin al'aqsa birnin kudus sun ce nan ne kafital ɗinsu har ƙasar amerika ta tabbatar da 'yan basi ɗinta a wurin to wannan shine karshen inda aka kawo don haka wannan yana nuna raunin da musulmai suke ciki ma'auni ne da ake jinjina mu a gani muna da rai ko mun mutu wannan ya nuna cewa mun mutu lokacin da musulmai suka farka musulunci ya yi ƙarfi sai da na umar ya kwaci kudus tafiya ta tafiya daul alkhilafatun nabawiyya ta ƙare daula umawiyya ta kare daula abbasiyya ta zo turawa suka kwaci kudus a hannun daula abbasiyya daga nan salahuddin al-ayyubi wanda mamalik ne daula ayyubiya ta zo aka ƙara kwatan kudus tun daga lokacin kudus na ƙarƙashin musulmai tun daga ainihin ayyubiyin zuwa mamalik zuwa atirak har sai da aka yakin duniya na biyu kuma kudus ta ƙara komawa hannun turawa su kuma suka mika wa yahudawa kaga umar ya yi nashi ya kwata ba a kwace ba sai a hannun daula abbasiyya daga nan salahuddin Ayyubi ya zo ya nashi ya kwata ba a ƙara kwata ba sai a hannun daula turkiyya da aka ainihin yakin duniya na biyu duka wannan yana nuna maka idan musulmi sun taso sun koma zuwa ga Allah to Allah subhanahu wataala zai dawo musu da mutuncinsu da haibarsu amma yanzu an kai lokacin da duk wani musulmi babban alfaharin shi ko kuma yawanci babban alfaharin mutane shine mutum yayi kuɗi ya sai gida a America ko a Ingila in masu shi ciki wata tara ya kai ta Ingila ko Amerika ta haihu idan an tashi magana a ce ɗan shi ma yana da ainihin a indijin na ingila ko na amerika to yayin da mutane suke ganin cewa wani abu rigar wani ita ce kwalliyarsu to kasancewa lalle mun lalace kasancewa lalle mun lalace an riga an ci baya sanda muka tafi karatu ƙasashen larabawa sai ka gani balarabe ya ganka yana maka turanci how are you ne ma suke cewa ne how are you irin turancin yan India din how are you what is your name irin turancin nan na larabawa wai burgewa ne su suna jin daɗi sai su ga ka da musu turanci sai su ji daɗi kai ai wannan nayi aboki aboki na iya turanci wanda an kai lokacin da a zamanin daula turkiya da daula abbasiya a lokacin gwaninta a turai shine in ka iya larabci turawa za su zo kasashen musulunci su koma garinsu suna barazana da sun ji larabci saboda lokacin shine harshen ilimi to amma sai muka dawo muka lalace ya zama na cewa turanci din nan shine ainihin ainihin gwaninta idan ka iya to baka da matsala idan baka iya ba to wai baka cika ba to sai me ne dan Allah dan ka iya turanci har an waye gari a kasar nan tamu da akwai kabilun da yake yaran su ana tunanin zai riga kowane yare bacewa saboda turanci kaman kabilar Ibo saboda komai nasu turanci turanci turanci sun fara haihuwar yaran da basu iya yaran su ba wanda in wani yaran ba daidai ba ko kai yaran ba daidai ba babu wanda zai damu amma in kai turanci ba dan za a ce kai wani bai iya turanci ba amma shi kuma bai iya fatiha ba wannan musiba ce Allah subhanahu wata'ala ya riga ya nuna mana darajar masallacin Ka'aba da darajar masallacin Qudus san cewa waɗannan wurare mu sanar da kawunanmu da ƴaƴan da matan mu cewa alfaharin musulmai ne kuma tozartan Makka da Madina tozartan masallacin Qudus To zartan al'umman musulmai ne gaba ɗaya masallacin kudus ba wai matsala ba ce ta larabawa ba wai arab jewish conflict ba haka ake cewa ba arab jewish conflict it's not an arab jewish conflict it is muslim jewish conflict wannan saɓani ne rikici ne tsakanin musulmai da yahudawa ba musulmai da larabawa ba wannan abu ne wanda ya shafi kowa Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka wannan wuri ya fifita shi dole mu san daraja da kiman wannan wuri a cikin zukatanmu Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a muta'abbadan linnas gida na farko ko ɗaki na farko da aka fara sanyawa ya zama wurin ibadan mutane fil a bayan ƙasa, lallazi bi bakka shine wanda yake ba a ainihin garin makka mubarakan wanda mai albarka ne wa hudan mai shiriya ne lil alamin ga mutane li'annahu qiblatuhum domin shine alqiblar su wa fi ikhbarun bi intishar islam fi jami'il al'alam, wannan da aka ce hudan lil alamin ya nuna cewa musulunci sai ya gama talikai gaba daya واختصار اليهودية بال بالقبلية ولا يكون بيت المقدس قبلة العالم كما أنا ورن أن نونا من الشيوى يهودا وسن تقيت دع الكبلة قدس الكبلة تسو كدي مكة كما ذات زمو الكبلة دنيا تشيغ بعدها ولا يكون بيت المقدس قبلة العالم شيئا yasa كجي أمريكا je america سيكاوي بوغبس sallah sai idan ka a Philippines za ka yi sallah sai ka waigo yamma idan ka je Yaman za ka yi sallah sai ka kalli arewa idan ka je a Moscow za ka yi sallah sai ka kallo kudu ta zama alkiblan ko'ina sai ka waiga waɗansu hotel waɗanda suka san musulmai na sauka sai ga manya-manyan hotel din nan na duniya inda sun san musulmai na sauka a wurin sai ga har alama ake yi in ka shiga hotar ɗin ka kalli miro sai ya ga a jikin miro ɗin an ɗan liƙa wani abu an rubuta ƙibla direction ko kalli saman ɗakin sai ya ga an rubuta ƙibla direction saboda abin ya riga ya zama cewa duk inda ka je Allah ya ce wa hudan lil'alami duk duniya ne sai an kalli alƙibla fi ayatun bayyinat a wannan ɗaki na Allah akwai ayoyi bayyanannu maqamu ibrahim kaga da akwai maqamu ibrahima minha maqamu ibrahim ay al-hajar alladhi qama alayhi inda bina'il bayt wannan dutse da annabi ibrahim yake tsayuwa a kai yayin gina ɗakin ka'aba fa'assara asara qadamahu sai da ƙafafuwan annabi ibrahima suka yi gurbi akan wannan dutse da yake takawa ka gani ai wannan dutse yana nan a maqamu ibrahima ana lekawa ana gani za ga ai yayi rami dutsen inda za ka iya sa kafafu ta shiga ciki za ka ce kai lalle mutanen da akwai ƙarfi dutse kake hawa har sai da ya rami wa ya ila al'an har yanzu dutsen na nan ma a zaman duk da yake zamani yayi nisa wata tadawul aidi alai kuma mutane an ta wannan ya dauka wannan ya dauka wannan ya dauka amma har yanzu gurbin kafafun annabi ibrahim na nan wa min hata da'iful hasanati fihi daga cikin ayoyin Allah da ke masallacin Ka'aba shine ninnin kalada a ciki wa anna tsira la ya'aluhu kuma tsuntsu ba yi hawa ta kan ɗakin Ka'aba amma wannan maganan ba haka bane wannan ba hadisi bane kuma gaskiya ba haka bane eh cewa tsuntsu baya bi ta saman ɗakin Ka'aba a'a in ka je ka tsaya in ka je ko zuwa na makka na ƙarshe farkon shekarar nan na suna da wannan magana a watan januwari ina tsaye ina kallon daga sama na tsaya ina kallon ɗakin ka'aba ina ganin tsuntsaye wani tsuntsu zai zo ya bi ta kai wani ya bi ta kai wannan maganar ta tsuntsu baya bi ta kai ka tsaya kalla da kyau za ga yana bi ta kai eh don wani lokaci za ma ka kula ma in ka je ka kalli sitiran ɗakin ka'aba za ga da akwai inda za a ga tantabara ta yo kashi har ya sauka akai kai ta wuce za ka gani a jikin sitiran da aka magana cewa tsuntsu baya bi ta kai wannan abu ne wanda ba hadisi bane kuma in ka kalla da kanka za ga ba haka bane dan haka ba ba bukatan in za mu girmama ɗakin Ka'aba sai mun ɗauko abin da ba shi kenan ba mun ce shi kenan ba bukatan haka girmamawa Allah ya riga ya girmama shi ko mu yadda ko kan mu yadda wala yaqta'u hawa'ahu illa litadawi shi ma wannan babu dalili akai cewa ainihin babu abin da yake ainihin a ketara iska iska ba ta ketarawa kan sai dan magani shi ma wannan ainihin duka idan ka kalla da kanka za a gani iska na bi ta kai tsuntsaye suna bi ta kai yace wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga wannan wuri ɗakin Ka'aba ko inda harami yake ya zamo amintacce la yuta'arradu ilayhi bi qatlin ba a kashe shi aw zulmin ko zalunta aw gari dalil ko wani wannan fa huwa haramun am haramun ani dakin ka'aba harami ne amintacce wala yuhma ba'da wala yahmi ba'da islam mujrima amma bayan zuwan musulunci bai halatta wai dan mutun yayi laifi ya je masallacin ka'aba a kale shi a'a masallacin ka'aba tunda musulunci ya zo to baya kara mai laifi duk wanda ya laifi a masallacin Ka'aba a shiga a kamo shi ko da ƙarfin bindiga ne shi yasa abin da ya faru a 1980 waɗanda suka sani suke bibiyan tarihi sun sani a 1980 akwai abin da ya faru shekara nawa kenan shekara a 42 biyu ko 38 abin da ya faru a 1980 na Juhaiman al wanda a yayi da awan cewa shine mahadi ya zo da shi da ɗaliban shi suka shiga masallacin ka'aba suka zauna wurin hajarul aswad suka ce a zo a yi ta mubaya'a a mahadi ya bayyana suka tada fitina aka dinga fitina sai da ya kai sun ki fita daga masallacin nan sai da aka yi amfani da helicopter da karfin soja har aka kashe wasu mutane ma wanda ba su ba su gani ba sannan aka iya fitar da su daga masallacin Ka'aba to shine malam yace bayan zuwan musulunci masallacin ka'aba baya kara mai laifi duk wanda ya laifi a shiga a kamo shi kar a ce wa man da kalahu kana amina a'a wa ruwiya anin arwaito daga ainihin annabi shi yasa malam yace wa ruwiya arwaito kaga bai inganta ba kenan alhajun alhajun wannan wuri na ɗakin ka'aba wal baqi' da baƙi makabarta ta a Madina yu'khadhu bi atrafihima za a kamo gefen su ma'ana a yadda muka san wuri ne a Makka da wuri ne a Madina ranar tashin kiyama za a su wa yunsarani fil filjanna za a zazzage su a aljanna alhajun a Makka take albaqi' a Madina take alhajun nan mutanen Makka ke birnin mutane in an rasu albaki nan mutanen madina ke binne mutane yin arrasu shine hadisin ce ranar tashin kiyama za a dauko alhajun na makka kaga ɓangaren ka'aba kenan da albaki na madina ɓangaren masallacin annabi kenan makabartan makka da makabartan yan madina za a zazzage su a cikin aljanna amma dai hadisin bai inganta ba domin idan mutum ya mutu a madina ko a makka yana barna wallahi kasancewar an binne shi a makka ba zai cece shi ba ba za ka je kai sata a makka alhazai sun je ka yanke musu aljihu ba ka mutu a binne ka a makka wai a zazzage ka a aljanna ya sai dai wuta ya ina ya za a zazzage bayan Allah ya ce wa man dakhala na amina sannan kuma kai sata a masallacin Ka'aba wannan hadisi bai inganta ba wa anhu alaihi salatu wassalam ah, man saba ala makka sa'atan min naharin duk wanda yayi hakuri akan zafin makka na awa daya tabaadat anhu jahannama masirtu mi'ati amin jahannama za ta nisance shi tafiyan shekara 200 shi ma dai bai inganta ba wa min tafdil baitillahi bi bakkata ala gairihi daga cikin yadda Allah ya fifita masallacin shi na Makka akan sauran wurare ja'aluhu mawdi'al hajj duna gairihi yadda Allah ya sanya masallacin Ka'aba nan ne ake aikin hajji banda wani babu inda za ka je kai hajji sai masallacin Ka'aba huwa ala wa lillahi ala nasi Allah ya ɗora wa mutane Allah ya wajabta wa mutane min zamani Adam tun zamanin Annabi Adam ila akhiriz zamani har ƙarshen duniya hajjul baiti wajibun wato a ziyarci ɗakin Allah wajibi ne bi kasar ha'i wa ƙuri'a bi fatiya hajju ko kuma hijju lugatani fi masdari hajja bi ma'ana qasdu ma'ana a nufi ɗakin wa yi minan nasi manistafa ilai sabila badali ne a ilimin nahawu wanda zai iya ainihin tariqan hanya hu sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi ya fassara shi ma dai bai inganta ba bizadi war rahila cewa as-sabil shine azadu war rahila abun hawa da guzuri idan kana da abun hawa da guzuri to shikenan kuma da lafiya to Allah ya wajabta ma aikin hajji rawahu al-hakim wa ghayruhu wa man kafara billah duk wanda ya kafirce wa Allah wa aba an yaqbal al-haqq yin karban gaskiya fi amr tasdil al-ka'aba na cewa Allah ya fifita ka'aba ala baitul maqdis fa inna allaha ghaniyyun 'anil Allah ya wadatu daga talikai al-insu wal jinni wal mala'ika da mutane da aljanu da mala'iku ba taimakon da suke wa Allah Allah bai bukatan taimako ai fa man kafara wanda ya kafirce an haƙƙi yake gaskiya fa innahu la yadurru illa nafsahu ba wanda zai cutar sai kanshi li'anna Allah ganiyun anhu dan Allah ya wadatu daga mutum wa an gairihi da wani shi wa yufridu ahkamahu 'ala mukallafina kuma Allah shi yake tilasta hukunce hukuncen shi akan ba akan mutane balagaggu li fawaida yarji'u naf'uha ilayhim Allah yana tilasta mana hukunce-hukunce ne saboda fa'idojinta a fa'idojin waɗannan hukunce-hukunce gare mu za su dawo lalahu ba ga Allah ba subhanahu wa ta'ala insha Allah ta'ala a za mu tsaya don Allah ya kai mu a gobe sai mu tashi daga aya ta 98 insha Allah a tambihi da zan yi shine ainihin in Allah ya kai mu ranar asabar kar a manta muna gayyatan ku gaba ɗayan ku ranan asabar da karfe goma na safiya karfe 10 na safiya ranan asabar muna gayyatan ku gaba ɗaya za mu rufe tafsiri na ƴan uwanmu kabilan Ibo wanda suke yi a wannan masallaci wanda sune ne Ibo Muslim Umma na jihar Kaduna to ranar asabar karfe goma na safiya muna gayyatan da wanda suke nan da masu jin mu a gidan tv da masu bibiyan mu gidan rediyo muna gayyatan kowa da kowa domin yan uwanmu ne mu zo mu taru a karfafa musu gwiwa eh gaba ɗayan mu ɗaya ne Allah shi ya san wanda ya fi daga cikin mu da haka muna gayyata da babban murya Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon amsawa mu ma namu tafsirin in Allah ya da za mu rufe ranar Lahadi ranar Lahadi da sallar la'asar za mu rika namu tafsiri insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya karba wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum kar a manta da taimako da ake bayarwa na buɗe baki kowa ya kokari ya samu shiga cikin wannan alkhairi